Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarin mu. Mai suna ƙaddara ta sanadin haske. Wanda marubuciya Fatima Y Adam ta rubuta muku shi. Wanda yake zuwar muku daga Mama Al'amin TV. Tare da yin mai gabatar muku Mama Al'amin. A baya mun tsaya ne a inda. A haka suka ci gaba da tafiya har suka ƙaraso gidan. duban farin da ke manne da shi ya yi sannan ya ce, Ki zauna a mota na taho da shi, ba na son a samu matsala. A'a, ni dai zan bi ka. A nan ɗin ma ai wani abin zai iya samu na. Tunda muka riga muka taho kawai mu je Allah zai kare mu. Fitowa suka yi daga motar kai tsaye suka nufi ƙofar matsagaicin gidan. Wasu katti ne a bakin gate ɗin cikin shigar kota kwana. Suna ganin barista al'amin suka buɗe masa tare da leƙa bayansa ko za su ga jami'an tsaro. Ganin babu kowa daga shi sai fari ya sa suka ƙarasa buɗe kofar. Ɗaya daga cikin nasu masu gadin ya gaba don kai su ainihin cikin gidan. Barista Alamin ya riƙe yake da hannun Farin har aka sada su da inda su dadi suke. Oga ga su nan. Cewar ɗan rakiyar kenan. James ya jiyo da fuskarsa saitin barista Al'amin wanda san bai razana da ganin James ba. Farin ce ta zaro idanu cike da mamaki, sannan ta ce, Wai kai ne dama? Ya ce da ɗan rakiyar, kun tabbata ba sa tare da jami'ai? Yes, oga, su kaɗai suka zo. Jinjina kai James ya yi tare da cewa da kyau, guje bakin gate ɗin ku ci gaba da samu na ido. Da sauri mutumin ya juya don cika umarnin ogansa. Tafa hannuwansa ya shiga yi bayan fitar yaron nasa. Kana ya fuskanci farin don ba ta amsar tambayar ta. Ya ce, kin yi mamaki ne? Girgiza kai farin ce tare da cewa, ba mamaki ne ba. saboda na san komai za ka iya aikatawa. Amma ban zaci da cin amanar mutumin da ya riƙe ka tamkar ɗan cikinsa ba. Kin ga kenan dole akwai mamaki. Sai dai kuma ban ga gwarzon jarumin naki ya girgiza da ganina ba. James ya faɗa abin da ke ran shi tun shigowar barista Al'amin. Dan hakika ya yi tsammanin zai ga barista Al'amin ya firgita da ganinsa sai kuma ya ga saɓanin haka. A hankali ta Al'amin ya ɗauke kansa daga kallon inda dadinsa yake ɗaure, don hatta da bakinsa James ya sa an ɗaure. Bai kula da abin da James ɗin yake da buƙatar ji daga gare shi ba ya ce, Me dadi na yi maka? Dariya James ya sheƙe da ita kafin ya ce, Kuskuren mahaifinka ɗaya ne da ya sheƙe babana, kai kuma ka shiga gabana akan abin da nake burin samu, don haka duka ku kashe ku zan yi. Zaro ido farin ta kafin ta mini duban ta kan barista al'amin ta ce, kana jin abin da yake faɗa? Ko shi ya sa tintini na ce, shi ya sa na ce tintini ka sa wa James idanu saboda ban yarda da shi ba, saboda na tabbatar da cewa shi ne ya saka maka guba don ka cika mutu. Barista al'amin ya ɗan ƙara buɗe idanun shi a James tare da cewa, kana tunanin ban san me kake aikatawa ba? Kana tunanin ban san yadda kake yaudarar mama akan za taya ta yakin kashe farin ba? Sai dai bata sani ba ita ce take taya ka yakin kashe jikanta. James, na san duk abin da kuke shiryawa da kai da mama da kuma Dr. Isham. Sai ferin da ta zo daga baya, wadda a halin yanzu tana hannun 'yan sanda. Tafi James ya kuma saki da dariya duk a lokaci ɗaya yana cewa ya yi kyau ɗan Rebecca. Ha, ka yi mistake. Ka yi mistake don Aisha nake daga yau. Barista Alamin ya faɗa kai tsaye idanunsa akan dadin da bakinsa ke rufe da salatif. Ai sai kana duniya zan samu damar kiyanka da ɗan Aisha. James ya faɗa yana saita bindigarsa kan dadi. Ya ce na sauya tunani. Ba kai ne wanda ya kamata na fara kashewa ba ubanka shi ya kamata na fara sheƙewa a kan idanunka kai da budurwarka. James kar ka yi abin da zai jefa rayuwarka cikin nadama. don wallahi ka sake harsashin bindigar ka ya shiga jikin dadi. Sai na baka mamaki. James ya ce to bari in kashe shi sai na ga irin mamakin da za zaka bani. Yana saita bindigar kan dadi farin ta yi saurin shiga tsakanin ji kake tawo. Kafadar farin sakamakon kare dadin da ta je yi. Wata irin ratsananniyar ƙara farin ta saka yayin da barista Al'amin ya kan James cikin wani irin fushi da tun da James yake bai taɓa ganinsa a ciki ba. Duk da cewa ya kasance mutum mara fara'a da sauri James ya saita barista. Kafin ya ƙaraso inda yake sai dai kash yana danna harsashin bindigar ya ji Alamun dai bullet ɗin ya ƙare ko kuma dama ɗaya ne a ciki. Da wannan damar barista ya yi amfani da ta James ya shiga duka kamar Allah ya aiko shi. A can kuma waje tuni 'yan sanda suka cafke yaran James. Ƙarar bullet ɗin da suka ji ne ya sa su saurin ƙarasawa cikin gidan. Lokacin suka tarar da barista Al'amin yana ƙoƙarin kashe James. da mugun dukan da yake masa. Da sauri ɗaya daga cikin 'yan sandan ya tare wani mummunan naushi da barista al'amina ya kai wa James, wanda tabbas da ya same shi to shine zai zama ƙarshen numfashinsa. Ɗan sandan ya ce ka yi haƙuri barista kar ka ɗauki mataki a hannunka. Abin da ya kamata ka yi yanzu shine ɗaukar matarka don ceto rayuwarta. Cikin fushi barista ya ce da kun san ba kwa so a ɗauki hukunci a hannu kun san ba kwa so a ɗauki hukunci a hannu kuka yi jinkirin zuwa har ya samu nasarar kashe matata. to wallahi ku sani idan har farin ta mutu sai na bi shi ko ina ni na kashe shi yana gama faɗa ya nufi gurin farin da ke kwance cikin jini ba ta san inda kanta yake ba Agogon ta yana girgizawa tare da faɗin please farin karki min haka don Allah ki tashi ki buɗe idanunki ba yanzu ne ya kamata ki tafi ba ban shirya wannan ƙaddarar ba Allah ka duba mu ka taimake ni ba zan iya ba kawai sai ga hawaye na gangarowa daga idanun barista al'amin wanda ya girgiza zuciyar Mr. Matthew da ke tsaye yana kallon su. Bayan an kwance shi daga ɗaurin da James ya masa, take wani irin tausayin farin da ɗan nasa suka shige shi, don idan lissafinsa ya daidai, zai iya cewa rabonsa da ganin hawayen barista tun yana shekara goma a duniya. Duk abin da zai sa barista Al'amin kuka lallai wannan abun ba karami ba ne a zuciyarsa da rayuwarsa. A hankali dadi ya durƙusa gabansa tare da ɗora hannunsa kan barista Al'amin. Kana cikin sanyin murya da ke nuna tsantsar nadamar shi ya ce, Son, ka yi haƙuri, ni kaina idan Farin ta mutu, ba zan taɓa yafewa kaina ba. Kawai sai ya saka kuka yana ci gaba da cewa, Yau yarinyar da nake kallo a matsayin maƙiyata, yarinyar da na tsana ita ce ta bada rayuwarta ta fanshi tawa. co da zuciya irin tawa. Da a ce na taɓa cutar da Farin, tabbas ba zan iya yafewa kaina ba bare da nemi yafiyarta. Barista Al'amin ya ɗago da kanshi da idanun shi suka zama abin tsoro ya ce, Dadi, kai ma ka gani ko? Ka shaida cewa idan na yi rashin farin duniya ta za ta lalace. Kai ma yau ɗaya ka shaida cewa wace ce farin bare kuma ni da nake rayuwa da ita a matsayin matar sunna. Jan kalmar mata da ta fito daga bakin barista ya sa Dadi saurin miƙewa yana cewa, Tashi Benja yanzu ba lokacin magana ba ne, lokaci ne na ceton rai. Duk wannan ba mafita ba ce, mu yi saurin kai ta asibiti domin tabbatar da cewa bata mutu ba, tunda harsashin a ta ya tsaya. Sai a lokacin barista ya farga don haka cikin azama da faɗuwar gabar, kar a ce masa ta mutu. Ya tsunkuci farin suka fita daga gidan, 'yan sandan da suka tsaya jiran su barista suka bi su a baya. Ɗaya ya shiga motarsa don jan su zuwa asibitin da ya hau mashin ɗinsu. Ɗayan kuma ya hau mashin. Suna zuwa asibitin barista Al'amin bai saurari gadon da aka kawo don ɗora farin ba. Ɗaukar ta ya kuma yi ya nufi cikin asibitin da ita jikin shi kuwa kai baka ce ba shi aka harba ba saboda yawan jinin da ya ɓata shi. Da ƙyar doctor suka lallaɓa shi ya zauna a waje. Don cewa ba zai matsa ko ina ba sai ya ga bugawar numfashin farin. Wanda suka samu ya fito ɗin ma yana tsaye ne jikin ƙofar tamkar zai shige ta cikin ƙofar. Dadi kuwa kallon shi kawai yake da wani irin tausayi da bai taɓa kan shi a ciki ba. Wayar Paris ta al'amin da ke hannun dadi ce ta shiga rinkin ganin an sa mom ya sa shi ɗagawa. Mom da ke can falon dukko ita da Scopa Kusum ta ce al'amin ina kuka shiga ne tun ɗazun daga tafiya karin kumallo sai ka ɗauki yarinya ka bar gida da ita. Dadi sai da ya share hawayen da suka kasa daina zuba daga idanun shi ya ce Rebecca mu ne Jin muryar mijinta ya sa ta cikin fargaba don haka ta shiga jero masa tambayoyi. Ina al'amin da farin? Don Allah Matiyu ina roƙonka kar ka yi wa yarinyar nan komai. Ba ta da laifi idan ma hukunci ne mu ya fi cancanta da ka yi wa tunda mu muka karɓa. Ba ta ƙarfi ta yi mana ba. Ra'ayinmu ne da kuma gano gaskiya. Dukkanmu babu wanda farin ta yi wa ta yin addininta bare a kai ga yin dole. Don haka ina roƙonka da kar ka taɓa musu yarinya. Kawai sai mam ta ji Mr. Matthew ya saka kuka, bata katse shi ba sai dai zuciyarta cike take da fargabar abin da zai biyo bayan gama kukan nasa. Katse mata tunani yadda cewa babu abin da zan yi wa Farin Rebecca, saboda ita ɗin 'yar alak ce zuciyarta ma mai kyau ce. A nan ya bata labarin duk abin da ya faru bai ɓoye mata ko alif ba. Kuka mun da saka tare da kashe wayar wadda duk tsawon lokacin nan siya duka suna zaune suna sauraron ta. Gwagwa Kulsum ce ta ce, Ai ba mu ga ta zama ba, Ya duk ta ce kar yaran nan su sani tukunna, mu fara zuwa mu ga halin da take ciki. wako Halima ta ce gaskiya ne ko don saboda masu cikin nan don sanin nasu zai iya zama matsala a tare da su. Gaba ɗaya suka tafi suka tashi don tafiya sai ga Amminan ta shigo. Take ita ma tana jin abin da ke faruwa ta ce ba ga ta zama ba. Ya duk ta ce kar da ma ta sani su fara zuwa tukun. Haka aka yi, mama ce ta zauna tare da dada wadda bata san fitar da za a yi ko ta mai mecece ba. Kuma bata tsaurara bincike ba saboda haka nan ta ce ta buƙatar sanin inda za su je ɗin. Su da ma yaran gidan suna can ɓangaren da shi yasa su wasu suka fita salin alin. Sai dadin sama kuwa tun bayan ɗauko su babba da Abban Salma ba su jima ba suka wuce Kano da su Dakta Adam da Jamila da Mom. ‘Yan rakiyar Abban ƙasa da Abbu Da dadin tsakiya ko suka ce ya zauna saboda har yanzu jikinsa bai da kwari Dadin sama kuma ya zauna tare da su Shi yasa yanzu da duk ta sanar da shi abin da ke faruwa kai tsaye ya fito suka wuce asibitin, shi da su Amma ba su bari Abban tsakiya ya sani ba saboda yanzu zai birkice musu. Tun a can baya ma baya wasa da duk wani abu na farin bare kuma yanzu da ta ƙara samun soyayya. Duk wanda ya kalli barista Al'amin sai ya tausaya masa tun da aka shiga da farin ɗakin tiyata. Bai zauna ba, sallar azahar ce kawai ta matsar da shi daga gurin. Yana dawowa kuma ya ɗora daga inda ya tsaya, lokaci ɗaya ya rame sai dogon hanci. Ya ce ta janyo hannun shi suka zauna sannan cikin nutsuwa ta fara masa nasiha ta hanyar da ta san zai samu nutsuwa. Shi dai bai ce komai ba kamar wani mai azumin magana. To, Malam Barista Al'amin. Dama ya lafiyar kura bare kuma ta yi zawayi. Haka suka ci gaba da zama jugum-jugum suna tsammanin fitowarsu. Bayan awa ɗaya suka fito da farin ɗin kwance tamkar gawa, gaba ɗaya su ko suka yi kanta sai dai kan su ƙarasa likitocin sun tare su tare da ba su haƙurin cewa su yi haƙuri tukun. Yanzu haka tana buƙatar hutu sai ta farfaɗo nan da awa ɗaya sannan za a iya ganin ta. Barista Al-Amin ya ta doguwar ajiyar zuciya tare da cewa Dokto babu wata matsala dai ko? Babu komai mun yi nasarar cire harsashin kuma insha Allahu za ta farka cikin ƙoshin lafiya. Sai dai fatan Allah ya kiyaye gaba. Amin amin suka haɗa baki gurin amsawa sai a sanar ne barista Al-Amin ya samu bakin magana. Har ma ya kula da waɗanda suka zo asibitin. Mr. Matthew ma sai a lokacin ya saki ajiyar zuciya yayin da yake tabin ahalin farin da kallo cike da sha'awa. Yana jin ina ma a ce shi ne yake da wannan tarin dangin masu kaunarsa. Mr. Matthew ai baka ga komai ba, don da yawansu ba su san me ke faruwa ba da ka yi kallon dangi. Kiran sallar la'asar da aka yi shi ya sa su rankayawa gaba ɗaya mazan suka fita zuwa masallacin da ke cikin asibitin. Matan kuma suka nufi masallacin mata har da matarsa. Sai ya zama saura shi kaɗai a wajen tamkar maye tuni ya faɗa duniyar tunani. Shi dai tun da yake bai taɓa sha'awar shiga musulunci ba kuma bai taɓa tunanin cewa akwai wata rana da zai iya karɓar musulunci ba. Rufe idanun shi ya yi kawar da abin da yake son wutsowa cikin tunanin shi wanda ba ya jin cewa abu ne mai yiwuwa. Sai da suka dawo daga sallar sannan ya duk wata ce da dadin sama mai je ya taho da su dada. Daga nan ya gaya wa sauran 'yan uwanta mazan da mata tunda tana kyautata zaton farfaɗowar farin kafin zuwansu. Cikin ladabi dadi ya amsa mata sannan ya juya ya tafi ya bar su baffa a nan. Shi kuwa barista dama tuni yana ɗakin domin baya jin zai iya nesa da fari. Yana zaune a kusan kanta hannuwan shi jikin nata idanun shi da zuciyar shi duk suna kanta. Duk sakan duk sakan jin gudun bugun zuciyar shi yake yana ƙaruwa haka duk mintuna sai ya kalli agogon da ke manne jikin bangon room ɗin. A hankali ta shiga ɗaga zarazaran gashin idanunta kafin ta bude idanun gaba ɗaya. Dishi-dishi ta fara ganin barista Al'amin, wanda idanun shi ke da ko motsa su baya sanyi. Hannun da ke cikin nashi ta motsa wanda ya sa barista ta cikin nutsuwar da yake son samawa kanshi. Hannun da kuma matsowa saboda idanunta sun gama washewa. Alhamdulillah, barista Al'amin ya faɗa. Fuskar shi na fidda wani ƙawataccen murmushi wanda ya ƙara wa fuskar shi matuƙar kyau da kwarjini. Ina dadi? Tambayar da ta fara masa kenan. Maimakon ya bata amsa sai ya sunkuyo da kanshi sai tun fuskarta a tunaninta amsa zai bata ko wani abu zai cire mata. Sai dai kuma abin da ya biyo baya ba mai bar ba mai bari ta yi wani tunani ba ne. Limshe idanunta ta yi sai ga wasu hawaye sun biyo bayan limshewar. Al'amarin ba mai misaltuwa ba ne, wani irin fashi Fashionality Sumba yake yi wa bakinta tamkar zai cinye su. Bayan godiya ga Ubangiji yana ganin wannan hanyar ce kawai za ta iya wadatar da shi wajen nuna farin cikinsa na kasancewarta a raye. Sai da ta ji kamar ba zai bari ba sannan ta yi ƙarfin halin ture shi wanda hakan ya sa ta fama ciwon ta take ta saki wata ‘yar mara. Sauri ya ɗago yana cewa sorry da kwai ciwo ko? "Yan tura baki ta kafin ta ce da zafi mana sannan kuma ka zo kana cinye min bakina. Wani ɗan murmushi ya shiga fiddawa yana ƙoƙarin ɗago yana ƙoƙarin ɗago da gadon don ta ji daɗin zama ya ce ko dai ƙarar da kike ta jin daɗin sweet ne kike fakewa da zafin ciwo. Kukan shagwaɓa ta sa tare da jefa mishi fulo. Karewa ya yi kafin ya matso kusa da ita yana daga tsaye ya jikin shi yana sakin ajiyar zuciya da ya riƙe tun bayan faruwar abin. Hannu ya sa ya shafa kafaɗarta inda aka naɗe da bandej yana cewa Allah ya isar mana hana mu farin ciki da aka yi. Farin da ke kwance lima ke jin shi kamar wata ‘yar mage ta ce ya al'amin kaddarar mu ce ta zo a haka. Da haka babu tsimi babu dabara sai hakan ta faru. Daga bayansa suka tsinci maganar Yadikwa tana cewa wato ka manta da mu. Maimakon da ta farfaɗo ka zo ka sanar da mu a'a sai kawai ka zo ka ci mimiye ta kamar wadda za a kwace maka ita. A hankali ya saki farin yana ɗan bulushin irin na jin kunyar nan. sai dai bai matsa daga kusa da ita ba a haka sai ya Yaduko suka ƙarasa suna mata sannu da fatan Allah ya kiyaye likita ne ya shigo ya duba ta tare da wasu yan auni aune-aune ya tabbatar babu wata matsala sannan ya fatan Allah ya kiyaye ya fita hankali dadi Matthew ya ƙarasa kusa da Farin ya shafa kanta tare da ya mata sannu Kana ya ɗora da cewa na gode ‘yata, amma ko don gaba ki kiyaye irin wannan gangancin. Abban tsakiya da ƙarasowarsu kenan ya ce kar ka damu ‘yata jaruma ce kullum ita ke sadaukar da rayuwarta akan mutane amma wannan lokacin shine lokaci na ƙarshe Faharin za ta yi rayuwar jin daɗi insha Allahu munanan ƙaddarorinta sun wuce sai kuma kyakkyawan sakamako a gare ta da Ubangiji zai yi mata. Duban dariya duk ta fuska ta ɗauke da murmushi ta ce Khadija alkunyar ta isa haka ƙara sake ji ɗumin sanyin idaniyarki Marmashi da da ta yi kana ta ce, Yaduko idan kuna guri ba zan iya aiwatar da komai akan farin ba. Haƙiƙa duka, kin uwa ce kin wuce matsayin kaka a gurin farin, saboda kin so ta a lokacin da kowa ya juya mata baya hatta da uban da ya haife ta. Kin tsaya mata a lokacin da kowa ya ƙi tsaya mata, kin fahimce ta a lokacin da kowa ya kasa fahimtar manufarta. Kin ce ceci ƙuruciyarta da haka ke abar martabawa ce. Shi yasa ba zan iya dosar Farin da sunan soyayya ba in dai kina guri. Dan ji nake san ban fi ki Farin ba. Kalaman Lare ba ƙaramin sanyaya da zukatan jama'ar da ke cikin ɗakin su kai ba. Dan kalamai ne da suke cike da tsananin ƙauna da godiya haɗi da sallamawa. sai kuma tsananin martabawa. Ita kanta ya duk har cikin ƙashinta ta ta ji kalaman duk da cewa ba dan yabawar ta yi abin da ta yi ba, sai dan tsananin soyayyar da take wa farin da kuma hangen nesa da dogon tsinkaye. kafin zartar da hukunci. Sai wasu daga cikin ‘yan uwan farin da suka dinga jin kamar da da gugar zana take musu, mai kama da habaici, wanda kuma kawai tsarguwa ce ta ɗan adam ɗin da bai yi daidai ba. To masu sauraro a nan za mu dakata, ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.